ina nufin mun haɗa aurenka da salma a bisa muradanmu na siyasa to yanzu babu muradan saboda haka ba mu da bukatan aurenka da salma dad in saki salma ba kake nufi oh no dad hmm, ba abin da ya shafi salma a cikin din maganganun nan this is between you and her parent Kai Taju, abin da nake gaya maka, ina baka umarni ne ka je ka aiwatar, ba ina neman wata shawarar ka bane Cikakken wannan shirin yana nan akan Arrow 24 On Demand, ku rijista ta tv.arrow24.com ko ku tuntuɓe mu a WhatsApp.